kamar yadda kuka sani yar gidan gwamnan jihar kano balaraba ganduje a kwanakin baya ta shigar da ƙara kotu yayin da ta nemi kotun da ta raba aurenta da mijinta sai dai an yi zaman kotu sannan kotu ta ɗage shari'ar to a jiya ne aka yanke wannan aure nata tsakaninta da mijinta akan naira dubu hamsin kotun ta yanke igiyar auren asiya bisa kul'i ta kuma umarce ta ta mayar wa tsohon mijinta sadakinsa na naira dubu hamsin kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama domin ku ji yadda ta kasance a zaman kotun da aka yi na jiya yayin da alƙali ya datse igiyar aurensu da mijinta da na subscribe sannan ka danna ƙararrar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗora haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yaɗa rahotanninmu a youtube mun gode. To ga cikakkiyar rahoton. Kotun Musulunci ta katse igiyar auren 'yar gwamnan Kano Asiya Balaraba Gandoji ta kuma umarce ta ta mayar wa tsohon mijinta Alhaji Inuwa Uba sadakinsa na Naira dubu hamsin. A ranar Alhamis, babbar kotun musulunci da ke zaman ta filin hoki a jihar Kano ta datse igiyar auren Asiya Balaraba Ganduje da mijin nata. alƙalin kotun mai shari'a Khadi abdullahi halliru ya bayyana cewa kotun ta yanke igiyar aure tsakanin ma'auratan biyu bisa kul'i inda ya umarci asiya ta mayar wa tsohon mijin nata sadakinsa na naira dubu hamsin asiya ganduje ce ta nemi kotun da ta datse igiyar aurenta da mijin nata inda ta shaida wa kotun ta bakin lauyanta barista ibrahim aliyu nasarawa cewa ta yi haka ne a ƙarƙashin sashen shari'ar musulunci wato kul'i wanda ya ba mata damar fansar kansu daga majazansu tun a zaman baya lauyoyinta sun shaida wa kotun cewa za su mayar wa wanda suke ƙara sadakinsa na naira dubu hamsin amma lauyansa barista umar ai umar ya ce idan har tana son fansar kanta to dole ta dawo masa da kayayyakinsa da ke wurinta da suka hada da takardun karatunsa da satifiket-satifiket da kuma motocinsa. Haka kuma dole ta sarayar da haƙƙinta na haɗakar wani kamfanin shinkafa. Amma alƙalin kotun ya bayyana cewa batun wasu kayayyaki da wanda ake ƙara ya sanya a matsayin sharaɗin wata magana ce ta daban, amma ba ta cikin tsarin kul'i kasancewar ba a kansu aka gina aure ba. ana gina aure ne akan sadaki to wannan shine rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci muna fata Allah ya sa wannan rabuwar aure nasu ya zama alkhairi ga su sannan kuma muna ƙara kira ga ma'aurata su kasance masu haƙuri a duk lokacin da wasu matsaloli suka shigo tsakanin su domin akwai shaidan wanda yake shigowa burinsa ya ga cewa aure ya mutu amma idan aka yi haƙuri sai ka ga cewa an samu nasara akan shaidan din. muna fata